الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت أدوانا ومسكت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرفتنا وأحسنت معافاتنا وكل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنا أعطيها في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشعين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وألانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشم بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن داعتك ما تبلغنا به جنتك wa mana laiki na mata hawa ni biya alaina masaibar duniya wa mata yana Allahun mabi a sama yana hawa a na wata ma a hayaita waje alhulwari samin na waje alfara na alaman zalama na wa suna alaman ada wala ta ji al musibata na bi dini wala ta ji al duniya a kabar hammina wala mu bulaga ilmina wala ta sallid alaina man la ya khafu kabina wala yarhamuna يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi namu a tarjibu wa tarhib wato a tarjibu fi salawatul khams a darasinmu a yau kwaɗaitawa game da salloli guda biyar sallar asuba sallar azur da magariba da sallar isha'i sallar azur da la'asar da magariba da sallar isha'i wal muhafazati alaiha da kuma tsarewa da su da kyau wato ba a so mutum shi yi wasa da salloli biyar ku rike su da kyau ku yi kokari ku tsare su ga lokuta kuma ku rika zuwa masallaci ku jam'i tare da liman wal imanu bi wujubiha da kuma yin imani da wajabcin su mutum ya yarda cewa Allah ya wajabta salloli biyar ga kowane bawa fi hadisi ibn Umar رضي anhu wa وغيره game da wannan tarjuma akwai hadisi abdullahi ibn umar da kuma sa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kal daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsa an gina musulunci bisa ga wato gishakai guda biyar na daya shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na ɗaya mutum ya shaida abubuwa biyu ne in ka guda ba kai guda ba a yarda da guda dole sai ka yi su biyu wato mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaida <clears throat> Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne abubuwa biyu kenan idan mutum ya shaida da su to ɗaya kenan cikin shiga cikin musulunci na biyu wa iqamat sala da tsaye da sallah wato mutum ya tsaye da sallah da kyau ba tare da wasa ba na uku wa ita zaka da ba da zaka ga mutumin da Allah ya ba abinda zai hidda zaka na hudu wa saumin ramadan da azumin ramadana wato wata azumi in ya zo mutum shi azumi ne na biyar wa hajjil baiti da hajjin ɗakin ka'aba amma shi akwai shara'i kamin hajji wa ga mutum akwai shara'i manista da ilaihi sabila wanda ya samu iko gare don shi kuɗi aka biya ba kamar sallah ba ce abinda ɗaya dole gare ka alwala in ka ji an yi kiran sallah ba ka ba kowa ko ɗari liman ma ba baka bashi ko ɗari zuwa ɗaya kai ka kabarta zakka kuma kana da abin ramadana kuma haka nan amma hajji sai ka biya saboda haka shi sai wanda ya samu ikon tahiya gare to yau waje ba gare shi rawahu al-bukhari wa muslim wa gairuhuma Bukhari da Muslim da wani su sun rawaito wannan hadisi an gairu wahida min sahaba ga mutum ya da guda cikin sahabbai wa an Umar bin Khattab radiyallahu anhuma radiyallahu anhu kala Umar radiyallahu anhu ya ce bainama nahnu julusun inda Rasulullah girshi mana zaune wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izzala alaina rajulan sai wani mutum ya kullo gare mu shadidu baya da siyabi yana da tsananin farin tuwahi tuwahi gare shi wato fari fari fes shadidu sawadi sha'ari yana da gashi mai baki kwarai baya da alamar suwa alamar yaro gare shi gashi ne wato baki na kirin amma kuma babban abin mamaki layura yura alaihi asarus safari ba ba a ganin alamar tahiya gare wadda aka cewa da wani gari yake alama ta nuna kusa yake amma wala ya arifu min na ahadu cikin mu kowa bai san shi ba saboda haka ya batar da lissahi baya da alamar da nesa yake alama ta nuna da kusa yake tunda bai yi kura ba kowace iri amma kuma abin mamaki mu da a kusa kowa bai san shi ba cikin mu wannan abin mamaki na ba da nesa yake ba kusa yake kuma mu a kusa amma ba san shi ba to ga yanan zuwa hatta jalasa ila nabi har ya zanna zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sanada rukubatai ya jingina guwan yunai zuwa ga guwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada kafai ala fakhizai ya ɗauki nashi hannuwa ya aza bisa ga cinenai shi mutumin ya aza hannuwa ne bisa ga ne. sannan ya ce to tambaya faƙala ya rasulallah faƙala ya muhammad a kabirni an islam ya ce ya muhammad ka bani labari menene musulunci faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musulunci an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulallah. musulunci yana da a ƙa'idodi guda biyar wayanda sai sun cika mutum ya zama musulmi na ɗaya an ta shada ka shaida Allah ilaha illallah kuma ka shaida wa anna Muhammadu Rasulullah ka shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah ka shaida Muhammadu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam na biyu wato kimu musalata, ka tsaye da sallah na uku wato ta zakata ka ba da zakka na hudu wata suma ramadana kai azumin ramadana na biyar wata hujjar bai ta kai hajjin ɗakin ka'aba kun ga wannan hadisin umar ɗan kaɗaf ya tabbatar da wato abinda a musulunci ƙa'idodi guda biyar mutum ya yi imani da allah da manzonai ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya azumin ramadana ya je aikin hajji saboda haka duk wanda yake da abin da zai na aikin hajji to shari'a allah ba ta yi mai rangwami ba idan bai ta yi aikin hajji ba za ta kama shi da laihi duk wanda yake da abin da zai je aiki hajji bai te ba to shari'a musulunci za ta kama shi da laifi ya yi laifi sai dai in bai da lahiya ko kuma bai samu abin tahiya ba kamar wanda an kai bana kun ga mutane da yawa sun shirya za su yi tahiya kusan yi da waɗanda sun katai amma sun ɗauka kamar wanda an kai bara ko cikin abin da na a bakwai. saura kwana uku watan sallah ya tsaya ana samun kujera kuma a yi biza saboda haka sai sun kai wani wuri da kudinsu suna ta kasuwanci suna jiran duk sanda dai sun ka tashi ana samun kujera sai aka zo ba a same ta ba sai ba su samu zuwa ba an ce an rai biza kuma ba za a buɗe ba to in ba irin wannan lalura ba duk wanda adda yana lahiya lau yana da abin ya? yana lahiya lau akwai lahiyar jiki akwai ƙarhin jiki akwai amincin hanya hanyar da za a bi babu hitina gare ta to idan mutum na da abin da zai biya aikin hajji bai biya ba ya yi laifi shari'a ba ta damu da ka mallaki gida ba shari'a ba ta damu ka mallaki abin hawa ba shari'a ba ta damu da ka mallaki jari don ka yi kasuwanci ka yi sana'a ba ba ruwanta da wannan wayannan duk 'yan tahiya na Allah ce ya yi ban halicci mutum da aljani ba sai dai su bautar ita dai wannan bautar to muddin ka samu abin yanta babu dalilin da ya hana maka to shari'a ta wajabta maka wannan aikin babu ruwanta don baka da gida kama gidan haya Allah ya gafarta mana alhadis wato ka kammala hadisin rawahul bukhari wa muslim wa huwa marwiyyun an gairu wahid min sahaba wannan hadisi an ruwaito shi daga hiye da mutum guda na sahabbai sai sahihi cikin bukhari da muslim wa gairi da wa gairi ha da wannan ta وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالا ابو mala abu huraira radiyallahu anhu yace naji الله صلى الله عليه وسلم yana cewa ara'aytum ku bani labari law anna naharan bi babu ahadikum da a ce akwai wani tabki ƙoramar ruwa bai babu a hadikon bakin gidan ɗayan a ce bakin gidanka akwai wani tafki na ruwa da aka shiga a noce a murza jiki a taso a sa tawayi a wuce to da a ce iri ne akwai shi bakin gidan ɗayan ku ya ga da ya kulle yawa mai hamsa marratin kullum yana shiga cikin tafkin nan shi wanka har sau biyar hamsa marratin hal baqiya min daranihi shay'un akwai abin da zai rage na dauda jiki ne kalula sabai suka ce babu dukkan mutumin da ya ka shiga cikin tamki ba ga bokiti ba ya shiga cikin ruwa ya noce ya ya jiki ne ya yi wanka sau biyar to kowane irin aiki ya kai ba a samun kasanta ga jiki ne la ya buka faƙalu la ya min daranihi suka ce babu abin da zai rage daga daudar jiki ne wanka biyar ga yini ba abin da zai rage daga daudar jiki ne kala annabi ya ce to haka nan fa kazalika matalu salawati al-khams haka nan misalin salloli biyar yake ita sallah duk kai ta kamar kayi wanka na ka wanke kazantar da aga jikinka yamhullahu bihin na haɗaya Allah na goge kurakurai da zunubai da salloli guda biyar. saboda haka ku tsare sallolinku da kyawu tsare sallah da kyau wanka ne wanda ka wanke dauɗa kun ga ba ko ambaci toka ba don ai duk mutanen dori zamanin su ko toka babu shi babu ko toka wankan ga da aka yi wanka da ita babu ta amma suna wanka kamar da annabi ya faɗa cikin wannan hadisi kuma jikinsu ya tsaftatu babu dauɗa gare su saboda haka ita toka wani abu na in kana da shi kai ko ba ka da toka ai eh, wanka ka cuɗanya jikinka za ka gusar da dauɗa insha Allah rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa nasa'i wa wa rawahu ibn majah ibn majah ma ya rawaito shi min hadisi usman qawluhu da yace abin la yabqa min dirani shewa ad bi fatah dali al-muhammala warra'u jami'a huwal wasaku azanta dauda ita aka ce ma dauda to ba abin da zai rage ga jikin mutumin da ka wanka sau biyar kuma kun ga banda magana sallah hadisin yana tunatar da mu wani abu in son samu na a yawaita wanka don misali na an kai mana in son samu na a yawaita wanka in kana iya kai wanka sau biyar ka ji abin da aka so kenan ka yi wanka sau biyar ga yini in kana iyawa ba laifi na ba wanda za a cewa ne ya cika kaza ya cika kaza ba ya cika kaza ba ba abin da ya cika da shi banda alheri وعن ابي هريره radiyallahu anhu عنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس lalle maza Allah ya ce salloli guda biyar wal juma'atu ila juma'a da sallar juma'a waccan da ta wuce zuwa wanga mai zuwa kafaratu suna karkarewa lima baina hunna ga abin da tsakanin su na zunubai malan tugusha alkaba'ir in dai ba aikata manyan zunubai ba idan dai mutum ba alkabira ka aikatawa ba alkabira haramu wanda abba ba to in dai ba ita mutum ka aikata ba duk yayi sallah asuba zunuban da ya aikata in azur ta duba ta ba mai koda guda idan ya yi abin na azur illa asar ta duba ta ba mai zunubi koda guda haka nan zunubin da ya yi tsakanin la'asar da magariba magariba ba ta bari ne haka nan wanda ya yi tsakanin magariba da ishayi-ishayi ba ta bari ne duk asuba ita ta hisu aiki ita ta hisu iya guga kaya don kuka diba a za ku ga tsakanin azur da la'asar don lokaci na ɗan cino ko ɓanna mutum ka yi babu lokacin da zai yi da yawa tsakanin magariba da isha'i ma haka na amma tsakanin isha'i da asuba dogon zango na awoyi na da yawa to amma da ikon Allah in asuba ta zo za ta rika da su guda guda har ta goge su to idan an yi rashin sa'a mutum ya yi kuskure ga wata sallah cikin salloli nai wanda kuskuren ya hana mata ƙarfi wanda za ta goge zunubban to yin jima'a ta zo sai ta goge jima'a in ta zo ita za ta iya cinta waɗannan abubuwa guda guda da a salloli ba su ƙarhin da suka gogewa ba sai ta goge kun mu musulmi muna da ayat tambaya shin zunubban gada sun kai mana yawa ƙasar mutar rikici fitina kashe-kashe sace-sace shi wace irin sallah ta samu ba ta goge zunubin ba tun da hadisi ya ce tana goge zunubai tuwa sallama ba ta goge zunubin nan ba shi yasa kun ga Allah ya aiko bala'in da ka buga ta yi ba ta gogai ba to akwai bukatar mu gyara sallolinmu akwai buƙatar mu gyara sallolinmu mu rika zuwa masallaci mai sallah ya an ka zo masallaci wajen sallah a yi nafila kamin farilla kamin liman ya shigo a yi ta istighfari da salati da tasbihi da karatun alkur'ani da addu'o'i abubuwan dai da ka goge bai duk a ci gaba da yansu to da izinin Allah abinda sallan mu ta kasa wayannan abubuwa na cikawa rawahu muslim wa tirmidhi wa ghayruhuma wa nabi sayyidina khudri radiyallahu anhu annahu sami'a an sallallahu alaihi wa sallam yaqulu abu sayyidina khudri radiyallahu anhu ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yana cewa as-salawatu khams salloli guda biyar kafaratul liman bainaha ka karkarewa ta kai ga abin da a tsakaninta kowace sallah in ta zo abin da a tsakaninta da wata sai ta goge shi sun makalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan maza Allah ya ce a ra'aita ka bani labari lau anna rajulan kana ya atamilu da a ce wani mutum ya kasance yana aiki mai wahala ko aiki mai turɗa da abubuwa da ya na kazanta haka wa kana baina manzilihi wa baina mu'tamilihi amma tsakanin gida da inda yaka aiki khamsatu anhari akwai korama ta hukka ko bulbi guda biyar kai za a ta mu'tamilahu in yazo wajen aiki ne amala fihi ma sha Allah sai ya aikata abinda Allah ya so ya aikata in yazo wajen aiki ne shi aikata laihuka ne aikin nan nashi mai kazanta yayi abinai wa asaba wal wasakh sai kazanta ta same shi aw al araqu ko zuwa ya same shi to yayi zuwa yayi dauda dauda ita ce zunubi ha to ga ne ya taso da wajen da yaka aikin wato na zunubi. Kami ya kawo gida ne akwai korama ko gulbi guda ko tabki guda biyar wa kullama marra bi naharin igtisala biye biyo wajen wani tafki guda sai ya shiga yayi wanka sai ya sa tawahi ne ya ci gaba da tayya kami ya kai gida ne kuma ya kai ga tafki na biyu ko ya shiga yayi wanka kuma ya koma kai ga tafki na uku ya shiga yayi wanka ya koma kai ga tafki na hudu ya shiga yayi wanka ya kai ga tafki na biyu ya shiga yayi wanka kami ya kai gida ne Mata ne biki min da rani in mutu ya haka ne ni ne ana zai rage na dauda jiki ne mi kuka zato na dauda jiki ne ya rage babu abin da kuka zato na dauda jiki ne bai rage kowa ka wanka da ga yi kowane irin aiki ya kai zunubi wato dauda ba ta ragewa ga jiki ne to kun ga kamar wannan mai aiki da ya wanka biyar ga yini kuma ya yi aiki mai kura sosai an ka ce ya wanke da waɗannan faka zalika salatu hakanan nan salloli biyar kullama amila khadi'atan duk sanda mutum ya aikata aikin kuskure na zunubai ya zo ya kabarta ya yi sallah fada awarsa gafara ya yi addu'a ya roƙi gafara Allah gobe da lahu ma kana qabla to duk zunubin da ya kame shi sallah na an gafarta in kun kai sallah ku bar gaggawa tashi ku tsaya ku yi istighfari ku yi addu'a don kun ji ya ce waka zalika salatu haka nan sallah kullama amila khadi'atan duk sanda mutum ya aikata kuskure wato zunubi ya zo ya yi sallah fada a ya yi addu'a wasta gafara gabari. Gobe da lahu ma na qabla duk zunubin da ya gabaninta an gafarta mai ashe sai ka yi addu'a sai ka gabari. Ku bar gaggawa tashi da an gama sallah ku gaggawa gaggawa kaga wani can bai ma da abin da zai yi ya tashi ya yi ta masallaci ya yi tsaye ya dibina ya dibina abokin hira ya kaɓe bai samu ba to kun gani marmakon ya tsaya cikin masallaci ya yi makai ne addu'a ya tashi da sauri ya kai kun bai samu abokin hirar da ba sannan akwai haɗari in ba ku sani ba idan an kai sallah masallaci yanzu duk mutane sun zo masallaci sun taru musamman ran jima'a kowa na cikin masallaci to ko kowa na da shedannai da sun tabbiyo shi suna nan bakin masallaci bi sun tsaya wanda duk ya fara ya su duka kasattar nan don sun sun sun sun ji kwaɗayi ba su samu wannan za su yakuta ba to wanda duk ya sauƙe hita shi suka rara kusa mutane na ƙara hitowa suna ƙara watsuwa har kowa ya samu nashi ya kama saboda ka kuma saurin hita masallaci shi yasa ai kuwa ganin yaro ko bai ko bai sallah aka tawa da shi masallaci ba a barin su yara wajen masallaci ko ba kore su kai kuna kore yaro kai hita ya ke hita ko kai hita e ku ba su cikin masallaci in sun kai ta shi da ne lullube su su kai duk inda kun ga yara ku yi fata Allah ya sa na ku su zama irinsu wayanda ka lizinta masallaci yaro komi karanci ne annabi ya ce darasin mu na shekaran jiya idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman in kun ga mutum ya lizimci masallaci da wargi ne da menene nashi cikin masallaci annabi ya ce fashhadu lahu bil iman ku shaida gare ku ba da shaida cewa na innama ya amuru masajidallahi man amana billahi to ku bako rasu bi yaron da kun ga ya iso masallaci ka ku kore shi ai boli su kai to yan suna boli kai ba ka boli ai boli ta wani ko kai hankalin kai sa ba ka sako shi cikin wani da kaji sai ka matse ka tai wani wuri to shi bai da wannan hankali bai kai can ba wanda duk shi ka boli kana boli ka koyi shi boli babba ma boli ne ya hana yaro yawa saboda ka ku yi hankuri da su alheri na yara sun suna shigowa masallaci shi yasa kun ka ga annabi da shi da umamatu binta zainaba ya haihuwa wa zainab ta zo gida annabi ya taita ta zo haihuwa ta yi umamatu amma kun ga inda yana masallaci rungume da obama ya ka zuwa kuma da yawan ku kun karanta hadisin na sahihu muslim in ya zo ruku'i sai ya aje umama in ya gama sujuda ya taso sai ya rungume ta ya tashi tsaye ta don ta saba da sallah kun sama ta yi hankali ba Sabuwa haihuwa ta to haka nan na ake yi yara daurewa aka yi a yi hankuri da su yaro in ka ga yaro na yi mawa da kaka so ba yaro na ba dattijo na yaro kan bai mawa da kaka so dan karami haka wanda bai hawara hankali ba sai dai ya sheko wani miye daidai goshin kana kasa kana kana ta kana tadda kanka yana kawo ya banke ka shuru kai hankuri kakkace Allah ya aika kai hankuri kakkace wata wanda yaron ga yaro na ya hankuri sadda kana yaro ba a sa abin da ka yi ba ila ka yi ta banka ma malamai ya kwalluga sadda kana yaro to baka san abin da ka yi ba ita kurciya ta duk yaro karami sai ya yi kurciya ku zan kabari yara su shigo masallaci ku babbarin su waje shaitan na yana lizimta su رواه البزار والدبراني في الأوسط والكبير بإسناد الله بأسد وشواهده كثيرا شهدوا دي وانا حديثي سنة ديوا وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر ياتي ذا الله ياتي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس مثال صلولي غدا kamar ta na harin kamar misalin ƙorama ce jarin mai gudu gamurin mai zurhi wadda ta sa ruwa da yawa Kunga nan ya bayyana na ɗin ƙorama ya ce mai gudu kenan gulbi wannan ƙorama mai zurhi gamurin mai zurhi ƙwarai wadda abin nan ta yi zurhi ƙwarai ta haikarin tsawon mutum in ya shiga ciki yana nocewa sai Allah ya aje ta ala a hadikon bakin kohon gidan ɗaya daga cikin ku iya ta minhu ayyanga hu, kulle kullu mai hamsa marrati yana wanka ciki kowane yini sau biyar to misalin salloli biyar kenan matsalar ta hamsa ne Wada kasan ƙorama a ce kullum ƙorama biyar ne ko ƙorama guda ta ma an garkaka amma kullum kaka yin wanka sau biyar to haka nan mai sallah yake kullum yakan yi sallah sau biyar to yana yin wanka ne sau biyar don mutum da kuma gani kwashe-kwashe gare shi abinda baka sani ba ya yi wanda ka sani yawa abubuwan da ka sani wa'inda laihi na yin su to wa'inda baka sani ba kana nan kana su sun yawa wa ma utitum min al illa kamila ba ba ku wani abu na ilimi ba sai dan tsini duk abin da kaga ka sani na sabo na bai da kyau wanda baka sani ba yayi shi kalilan na an ka baka Allah ya gafarta mana qawlu da yace al-gamru bi fatahil gaini al-mu'jama wa iskanul mimi ba da harawa kuwar kasiru wato al-gamru ruwa mai yawa kware da gaske wa na abdullahi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ta ta tahatarikol tahatarikol manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuna ta aikata ayyukan sabo kuna ta aikata ayyukan sabo wato kuna ta aikata aikar take bunal asama kartake bunal asana asama allati iqabuha annaru kuna ta aikata zunubai mara kyau wayanda wato abin nan uqubata wuta shine yasa ce ta hatari kuna kuna konewa kuna konewa wani ma'ana kuna aikata ayyukan da ka kone wato da yawa mutane in sun yi ta da kayi suna aikata ayyukan sabo amma fa idza musu ba in kun kai sallah asuba ga sabon da kun kai da daddare kun kai sallah asuba ga salatha sai asuba ta wanke duk zunuban nan na kun kai da daddare amma asuba din masallaci ba ta gidanka kana lahiya da ba ita ba ta ƙungi zunubi ita ma zunubi ta kana lahiya lau babu uzurin komi ka tsaya gidanka kai sallah shi zunubi na sabo nawa wannan ba ta goge komi zunubin kada ka da shi da shi zaka tashi to amma idan kun yi sallah ta kwarai wato kun ta yi masallaci kun yi sallah ku ta kwarai gasalata sai ta wanke duk zunubin nan da kun koyo da dare kame a zuwa ga kwanan kun to kuma da sahi ta hatar kuwa ta hatar kuna kun koma kun aikata ayyukan sabo wa idza mu zuhra in kun kai sallah zuwa gasalata sai zuwa ta wanke zunubin nan kaf summa ta hatar kuwa ta hatari ko sannan ku sake aikata sabo ku sake aikata sabo wai za sallaitu mal'asara in kun kai sallar la'asar gasalata sai ta wanke kafin kuma sun ma ta hatari ƙun ta hatari ƙuri sannan ku aikata ayyukan sabo ku aikata ayyukan sabo wai za sallaitu mal magariba gasalata in kun yi magariba sai ta wanke sabon sun ma ta hatari ƙun ta hatari ƙuri sannan ku sake komawa ku aikata ayyukan sabo wai za sallaitu mal isha a gasalata in kun kai sallar isha sai isha ta goge zunubin nan in Allah ya taimake ku ba ku hita hira ba kuna gama isha kun ka shige gida kun kai kwana sun matanamuna wala kutabu alaikum sannan ku kwana ba a rubuta muku zargi ko guda duk kun yawan kan ku kwanta hatta ta sai ki zu har sai in kun harka kuma kun aikata wani sabu shi yasa kun ka ji hadisai sun ce annabi ba ya son yin hira ta duniya kawai bayan sallar isha'i don kayi wanka ka wanke so aka ka kwanta tsatsatsaf idan ka koma wajen hira kuma ba wata isha'i za a koma yi wanda za ta yi ma wanki da wanka ba wannan isha'i an riga an gama ta yanzu zunubin ka da kai wajen hira da shi za ka kwanta kuma da shi za ka tashi rawahu dabrani fi sahih wal awsat wa isnadu hasan isnadu hadisin isnadi ne mai kyau wa rawahu fil kabiri ya rawaito shi cikin mu'jamar kabira mawqufan alai mawqufi ga abdullahi wa huwa ashba wa ruwatuhu muhtajjun bihum masu ruwaya hadisan duka ayin hujja da su sahih cikin bukhari kun ga wannan hadisi hasanun ya tabbatar mana salloli guda biyar suna goge zunubai kuma ana so in mutum ya yi sallar isha'i ya shiga kwana amma in aikin addini ne za ka yi annabi ya yi sallar isha'i ya ce gina abubakar sun kai hira addini da shi to in shi na za ka yi ka da lagi kai ma amma dai in ba aiki addini na baka ce ɗaya ku yi ta hira ɓace mutane ku yi ta ɓace mutane tun kuna ɓacin wanda Allah ka hankuri ya ku ɓace wanda bai hankuri tun da Allah na da mutane ne na shi na amintattu kuma bai kwata ba su bai yarda da shi to kwata ba da ɓacin mutane sai ya ɓaci irin wa'in to da kun yi sallah ku shige ku gida in dai ba wani aiki gare ka na addini ba ko wani aiki na lalurar dole ba in kai sallah shi ya shige ku gida وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان لله ملكا lalle Allah na da wani mala'ika yunadi inda kulle salatin shi wannan mala'ika yana sanarwa wajen kowace sallah ya bani adama umu ila niranikum allati awqattumuha ya ɗaya adamu ku tashi zuwa ga wutar ku wadda kun ka haka ku dafi uwa ku kashe ta wutar da kun ka haka daga la'asar zuwa magariba da magariba ta yi sai mala'ika yana ce ya ɗaya adamu wutar nan da kun ka haka ku tashi ku kashe ta in kun kai sallah mai kyau to kun kashe ta in ko kun kai sallah kuna sallah kuna dibin waya ga ta nan ko aji gaba gare ku ko kai ka san baka kyauta ba lai kai magana a an shi kyauta ka an ka shi ta kowa ko kai ka san ba abin kwarai na kai ba ita waya mutum in zai sallah ba wai ya ya sa ta sayanin ya aje gaba gare ba ko kashe ta kai bai kamata ka aje ta gaba gare ka wace kai allura ka sa inda baka kallon ta ba ta shigantar da kai in mutum zai sallah duk abin da yake kallo ya shigantar da shi ya kusa da shi don haka an ka kun ka gani cikin adar an hana sa wani abu aljihun gaba don kai ya shigaltar da kai duk abin da wa kullum ma ya shahu duk abin da ka sa yi wata wata ce ya da shi mai ce Allahu akbar don haka kun ka ga cikin iya sunna na dan hodiyo yace hadda takalminka bayan ka kammala su yace kaka aje su dama gare ka kaka aje su hauna gare ka in za ka yi sallah samu wuri amintacce ka aje su inda ka tabbatar da ba mai taba su in ba ka da duk inda za ka aje su kai abinci kawo su tsakanin goshinka da kirjinka nan kenan ka ga mai ɗaukar su ka duka wajen su juda ka ba tsawaya ka ga hankalinka kwance duk abin da ka shakartar da kai sai ka gusa da shi sannan ka ce Allahu akbar yanzu zan zo da sallah ya aje takalmi na gaba garan ka duka dauka kana ganewa ina iya shaƙar waya in ma ban iya ba kana ganewa in na duko bisa duko da hannuwa na bisa ga ka. to don ka fake ka shi yasa an ka abin nan an ka ce haka so ake mutum ya kakkabe duk abin da ya ka shagaltar da shi رواه الدبراني في الأوسط والصغير وقال تفرد به يحيى ابن زهير القرشي قال المملي mai imla'i ya ce radiyallahu an wa rijalu kulluhum mutajjim bihim fi sahih masu ruwaya wannan hadisi dukkan su ayin hujja da su cikin bukhari surrata dukkan su jagororin al'umma ne wato amintattu ne waruwa an wa an abdullahi ibn mas'ud an ruwaito daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an ar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annahu qala daga maza Allah ya ce ya yubasu munadin inda hadarata kulli salati ana aika wani mai sanarwa lokacin da kowace sallah ta halartu duk sabda wata sallah ta zo asuba ce sai an aika shi azurta sai a aika shi la'asar ta sai a aika shi magariba ta sai a aika shi isha'i ta sai a aika wannan mai sanarwa kawai kuli yana ce ya bani adam ƙomo adibihu ma a wakattun ala'an musu ku ta yi ko kashe wutar da kun ka hasa makawunan wutar ku wadda kun ka hasa don don kone ku wadda za a kone ku da ita ku ta yi ko kashe ta tun ba ta kone ku ba fa da lokacin sai mutane su tashi fa Haruna su yi alwala wa yusalluna zuhra su yi sallah azhur wa yughfaru lahum sai a gafarta musu ma bainahuma abinda ke tsakanin azhur da sallar bayanta wa idha hadarat al-asr illa asr tazo shi ma abin nan fa mislu zalika mai sanawa ya sanawa in sun kai sallar la'asar an goyi abin da a tsakaninta da abu. wai za hadaratul magaribu in magariba ta zo fa su da zalika mai sanawa ya yi sanawa idan mutane suka yi sallar magariba an goge abin da tsakaninta da asar wai hadarat al atamatu idan sallar isha'i ta zo fa su da zalika shi ma misalin wannan mai sanawa sai ya yi sanawa idan mutane suka yi sallah an goge musu zunubin da a tsakanin magariba da isha kawai muna sai su kwana wa mudallijin fi khairin akwai mai shiga duhu mai fara mai fara kwana ne fi khairin cikin alheri wa mudallijin fi sharri akwai kuma wanda ka fara kwana ne wato abin nan a cikin abin nan cikin sharri ko sa asalin almudallij almudalliju wato alkhariju laylan wanda ya fito da dare shi an mudalliju wanda ya fito da dare to akwai mai hitowa cikin alheri akwai mai mutuwa cikin shari wani da ya sallan nan ya shiga duhu cikin alheri bai kai wani hira ba balle ya kwaso wani zuri. to shi ya shiga cikin alheri akwai mudalijan fi sharrin yana gama sallar isha'i ya haita an yi wani wuri inda aka hira a ta ɓacin manyan ƙasa mutum bai kosar da kai ba babu ruwa ne da kai wani ko garin kuma labari ne ɗaya ka je amma kana can kana baci ne babu abin da ya gama ka da shi kana can kana bi ne kana baci ko da dare ka yi sai ka kwana cikin shiri ka tara abin da ba ka iya gogewa ka hasa wutar da ba ka iya kashe ta Allah ya kare mu rawahu dabrani fil kabir wa an dariki min shahabin annahu bata inda Salman al-Farisi malan dariku ibn Shahab ya kwana wajen malan Salman al-Farisi radiyallahu anhu da yanzura ma Shahadu don ya kalli ishhadi su magabatan mu yara kanana idan yaro ya dibi babban malami yadda Allah ya ɗaukaka shi ko ina ana mutunta shi to bai cewa komi abinda ɗaya yake ƙoƙari. ya samu kaka zai ya kwana inda malami ya gami shi da daddare ibadar rana ba da ita ta aka ɗaukaka ba ibadar dare ana kwana da ita aka ɗaukaka Zai idan ka tashi da dare kai sallar nafila raka'a ɗaya mutum sai ya tashi da rana ya yi sallar raka'a saba'in bai kai ladaka ba in dai an shiga kwana ka tashi da rana sai mutum ya yi sallar raka'a saba'in ba su kai ladar raka'a ta guda ba su to nan na aka tsere ma wanda an ka tsere ma duk wanda an ka tsere ma na aka tsere mai yana wurin hira bai shiga kwana sai kwana ya rufe shi kuma dare ya ta yi in ya kwanta bai harkawa wanda adadin dama dama shi ka harkawa lokacin sallah asuba ya ce masallaci sallah asuba duwa ga ɗaukaka ta cikin dare ta kwace mai saboda ka duk wanda ya cire wa mutane ga ibada cikin dare to ya cire. musu shi yasa kuka jin qur'ani yana ta bayanin a junubu anil madaji yad'una rabbahum kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asari hum yastaghfirun zaka bi al-qur'ani inda bi yake yabon bayan Allah na kware da sallar dare yake yabo tana cikin wa'anda yake yabo da ita sallar dare ba sai kayi da yawa ta ka ɗauka raka a biyu in su kaka iyawa kaka kana yin su kullum shi ko wanga yana da ƙoƙarin sallolin nafila da rana shida yin raka ɗari da rana kai ko kana biyu da dare ka yi lada in dai kana tashi da dare kai su ka yi lada tun da raka guda hadisi ya ce ta yi raka a Ka kaga mai raka a ɗari da kai raka a biyu ka ka shi har da raka har da raka arba'in kan bashi rata to ku rika tashi da daddare zai ibada wannan dariku yana so ya ga shanshi mallan salman Allah ya daukaki salmanu kuma ma ya ba shi tsawon rayuwa shekara ta 360 har da wani abu yana yawata wa cikin duniya yana gudanar da abubuwa shi malam Salmanu farisi sannan duk shekarun gada ya yi kuma bai tsuha ba duk shekarun gada ya yi kuma bai tsuha ba duk inda aka zuwa jihadi har mai gidanmu yabban duniya babu inda aka zuwa ba da shi ba bayan wucewa mai gidanmu har ya ya bar duniya duk inda za ana jihadi da shi babu radda ya kasa don bai tsoho ba to shi na yaro kasan shi wai shi mallamin gamina na ya kai Allah ya bashi abin gada ba ba yan uwa ne ba bari mu ta gida ne mu gani yace bayan ya je kala sai ce fa kama yusalli min akhir al-layl sai mallan ya tashi karshen dare yana sallah faka annahu lam yara allazi kana yanzu shi yaron ga ku kamar bai ga abin da ya karatu ba sai shi bai ga wani kokari da mallan kai ba sai karshen dare to to karshen dare yayi kowane lokaci shi ko Allah da ga sallah amma shi yaro sai ya kai ga mallan ya tashi tun daga sallar isha'i bai kwanta ba sahi tunda akwai masu yin hakan wa ka annahu lam yara ya zunnu. kamar shi bai ga abin da ka zato ba wa zukira zalika lau sai an ka faɗa masa Salmanu yaro ya kwana gidanka ya ce wai shi bai ga wata ibada da ka kai ta to a gani ba wa qala Salmanu sai Salmanu ya ce hafizu ala ya hadhihi salawatu khams ku tsare waɗanda salloli guda biyar fa inna hunna kafaratun su kafara tun kafara ne li hadil jirahati ga waɗannan laihuka naku malam tusibul malam tusibul makatala inde ba ku samu makasa ba wato alkabira kun gani tsare salloli guda biyar shi a jagora da haka hadisi ya ce abin nan wa ma ta ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alayhi bawa na bai taba kusanta gare ni da wani abu ba bisa wanda an mahi soyuwa garin bisa ga abin da na faranta mai ba to duk abin da za ka yi na nafila farilla da kyau ta fau in dai kana son Allah ya karɓe ka ya yarda da kai to tsare farilla ta duk abin da kake yi ba da tsare farilla ta fau rawahu dabrani fil kabir mawqufan na. bai sanadin la ba asali wa yati bi tamamihi insha Allah wa ta'ala hadisin zai zo cikakke ne insha Allah wa ana umar bin wa ana umar bin murra al-jahanni radiyallahu anhu qala al-jahanni ya ce ja'a rajulun ila nabi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ina tambaya ya rasulullah ara'aita in shahidtu alla ilaha illa allah wa annaka rasulullah ka bani labari yanzu in na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida kai manzo Allah kake na biyu wa sallaitu salawatu khams ni salloli guda biyar na uku wa addaitu zakata ni bada zakar dukiyata na hudu wa sumtu ramadana ni azumin ramadana wa qumtu ni tsayu da daddare ciki nai ni sallah da daddare lokacin hajji bai ba hajji bai zo ba faman ana ni sunana faman ana na shaida Allah guda ne kai manzo Allah kace na tsaye da salloli biyar na bada zakka na yi azumin Ramadan faman ana wa min man ana cikin suwa nake wa min man ana cikin suwa nake qala min as-siddiqina wash-shuhada annabi ce kana cikin siddiqai kana cikin shahada wa salihina wa hasana ulaika rafiqa rawahu al-bazzar wa ibn khuzaimah wa ibn hibban fi sahihayhima wa lafadhu li ibn hibban wa nabi muslim abin at-tagalabi qala at-tagalabi ya ce dakhaltu ala abi umama na shigo gidan malam abu umama radiyallahu anhu wa huwa bil masjid to kenan na shigo wuri ne ba gida yake ba wa huwa bil masjid yana masallaci wa qultu sai ce ya aba umama inna rajula haddathani anka lalle wani mutum ya ba labari game da kai cewa ai annaka sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula kai ka ce ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawadda wanda biye alwala fa asbagal wudu'a ya kammala alwala da kyau wa gasala yadayhi wa wajhahu ya wanke hannuwa ne biyu ya wanke huska kai. wa masa ala ra'si ya shahi kai dai wa uzunai ya shahi kunnuwa ne summa qama ila ila salatin mafaruda wato dai alwala cikakka sannan ya tashi zuwa ga sallah ta farilla gafarallahu lahu fi zalika alyawmi Allah ya gafarta mai cikin wannan yini ma mashat ilaihi rijlahu inda duk awawu ne tatte na rashin gaskiya to an gafarta mai wa qabara wa qabada alaihi yadahu duk abinda hannuwa ne sun ka taba na rashin gaskiya an gafarta mai wa sami'a ilaihi udhunahu duk abinda kunnuwa ne sun ka sauraro na rashin gaskiya an gafarta mai wa nazara ilaihi ainahu duk abinda idanu ne sun ka kallo na rashin gaskiya an gafarta mai wa haddasa bihi nafsahu min su'in duk abin da rai ne ta yi wa tawasi da shi min su'in na magana mara kyau ko wani aiki mara kyau da rai ne ta yi wa tawasi. an gafarta mai gaskiya na kai kaji annabi ya wada ka. shi ne ya kawo ni ka. cewa an kai kai ka wa ga magana ga manzo Allah gaskiya na fa qala wallahi sami'tu min annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahu wallahi sami'tu min annabi sallallahu alaihi wasallam amran wallahi najiya daga annabi umanni ma ya bayar amran umanni ma ya bayar ba ma kwadi ɗaya mun ka jiya ba umanni ma ya bayar naji shi da kunni to kun gani a salloli biyar babu kamar su ku tsare sallolin ku biyar ku yi alwala da kyau ku ba alwala kuna ɗumi alwalar jahilai tana da bambanci da alwalar salihai salihi in zai alwala komi da komi da zai shagarta da shi ya aji in dai kan gabaki ne na motsi zikiri na har ya kai ƙarshe to ita adda wanga abu alwalar ɗalihai wayanda ka alwala suna hira suna dibe-dibe suna taɓe-taɓe suna waya alwallar haike kenan ba ta da wanga alkawari don haka malamai sun ambaci alwallar ka shi take akwai alwallar ɗalihai akwai ta haike in kana so alwallar ka ta goge ma duk zunubi to in ka taho da kasan ka shagala ga zunubin nan can in ka tau shagala da bauta Allah yanzu kai kuna to sai ya goge maka amma wanda an ka yi can sadda an yi sabo alwalan ma ana yin ta wanda an yi sabon kuma haka na aka yin ta to ba ta goge komi komi ba ta goge rawahu ahmad wal galibu ala Sanadi hil hasan mai rinjaye ga isnadin hadisin wato hasan wa taqaddama lahu shawahidun fil wudu' shaidodi sun gabata ga wannan hadisi can babin alwala wa an salman al-farisi radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-muslimu yusalli musulmi yana sallah manzo Allah yace musulmi yana sallah wa kadayahu marhuatu ala ra'si zunubai tana na an dauke ta an kawo daura da kai ne a aji ba kai wani riba da ya hito sallah shi musulmi sai a kwashe bai ne da aka jiki ne a kawo a yi inuwar su marbu a ɗaukaka su a larasi wajen kai ni saman kai kullama sajada ta ta anu duk sanda ya yi sujuda sai wani zunubi ya tuɗi Wa ya yabrugu min salati ko da ya ka gama daga sallatai wa qad ta tasanhu hada bai ne ta tuɗi musulmi kenan malam wayanda ba su sallah an kware su shi yasa wayannan mutum bai sallah yanzu kana zaune wurin ga biyo da can wajen ga sai ka ji ɗaya ne kana duk kowa da yaka wanka da turani ne sai ka ji ɗaya ne shi yasa wanda bai saba da zama cikin su ban yadda zai ce duwari sosai lokacin muna yara a muna zuwa kowara kamun kihi akwai wasu arna daga kamun kihi duk inda sun kawo kusa gare mu sai mun da hanci ɗai ɗai sai eh, ba mu saba da zama cikin zuwa da sun tawo ɗan ɗai sai ba su sallah ba musulmi na ba arna sana'ar daita suka yi sana'ar muta a guda da su amma duk sun ka biyo ɗai muka ji wani bi da sun taso ma inda muke sai mutum ya ce ma yaro ne ja jirgi ita haka sun jawo jirgin su wani kai ko sai ka yi ta haka inda iska ka hitowa in sun kai nan inda iska ka tahiya sun ka wuce kai ko sai ka dawo ka ci gaba da kamun kiyanka don ɗan suka yi eh zaman su cikin ruwa bai hana musu wari ba lokacin kowara tana kowararta ba dade da abin ganta ba tana kowararta sosai kihi na banza cikinta daga ko'ina mutane na tahowa kamun kihi a wuri amma da mutanen nan sun biyu wayinsu muka ji sosai Allah ya gafarta mana rawa dabrani fil kabir wa wa biyu cikin wannan hadisi akwai ashasu ibn eh, ibn ashas as-sa'dani lam aqif ala tarjumati yace ni ban ban da ilimi akan tarjuma ce ban iya cewa adili na kuma ban iya cewa ba adili na ban san matsayi ne ba to Allah da albarka sunayenka ka gafarta mana zunuban mu baki daya ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka kara mana ibadarka ka kara mana ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa sai sallolin ga guda biyar Allah kai mana muwafaka ka taimaka mana mu tsare su da kyau wanda duk kaka son a tsare su Allah ka taimake mu tsare su haka duk wanda kaka son a tsare su Allah ka taimake mu tsare su haka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe kuma ka zauna da ƙasar mu lahiya sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam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 Allah muna roƙonka bai annana na sharu annaka anta tallahu la ilaha illa anta rahmanin rahim ya maliku ya quddus ya salama ya Mumina ya muhammin ya Azizu ya jabbaru ya mutakabbir ya khaliku ya baru ya musawwir ya ghafaru ya qaharu ya wahabu ya razzaqu ya fatahu ya alimu ya qabid ya basit Ya خابد ya رافع ya معز ya مذل ya sami ya بصير ya حكم ya عدل ya لطيف ya Kabiru. ya halima ya azima ya gaboro ya shakuru ya aliyu ya kabiru ya hafizu ya makidu ya hasibu ya jalilu ya karima ya rakibu ya majibu ya wasu ya hakimu ya wadudu ya majibu ya ba'isa ya shahidu ya haƙo ya wakili ya ƙauyi ya matin ya wali ya hamidu ya mahusi ya mabdu ya muhidu ya muhu ya mumitu ya hayyu ya kayyumu ya wajidu ya majidu ya wahidu ya ahadu ya fardu ya samadu ya kadiru ya muqtadir يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مودي يا مانع يا دار يا نافع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم انا روقك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka shirya muka shirya ɗaya da iyali da zuriya ka gafarta ma waye ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka gusar da damuwa ka gusar da bakin ciki dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata wa'anda aka yi da wa'anda za a yi Allah ka gafarta musu ka shirya ɗayansu ka shirya matayensu kuma ka zaunar da su lahiya ka biya mu muna bukatun na alheri wa'anda ba na alheri ba ka baya alheri ka biya muna abin tsoron mu ka kare mu bayan ka musulmi yare da manya, maza da mata wa'anda sun roƙe mu addu'a da wanda ba su roƙe mu roƙe ka Allah ka shirya su ka shirya musu da yansu da matayensu ka gafarta gunubansu ka biya musu bukatunsu na alheri waɗanda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya abin tsoronsu ka kare su ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam